Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a daidai wannan lokaci domin gabatar muku da shirinmu na karshe a wunin yau Asabar 11 ga watan Nuwamban 2023. To bayan an sha labaran duniya za a ji halin da ake ciki a jihohi uku a Najeriya inda aka gudanar da zaɓukan gwamnoni a yau. Bayan nan kuma Ibrahim Ka'almasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Kuma a yau wasu wayayyu ne ke neman tarihi a kan sojan da ya hamɓarar da gwamnatin Muhammadu Bazum na jamhuriyar Nijar da kuma wanda ya nemi fahimta a game da TikTok da yadda ake amfani da shi. Sai labaran wasanni daga Najeriya. amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kere. Shugaban wata kungiyar agaji ta Falasdinawa wato Red Crescent Society ya faɗa a jiya juma'a cewa an kai hari akan wasu asibitoci hudu a arewacin zirin Gaza a cikin sa'o'i 24 inda yake zargin isra'ila da auna asibitocin da gangan a yunkurinta na fitar da fararen hula a gaza sashen kiwon lafiya a gaza na fuskantar hari inji marwan jailani babban daraktan kungiyar palestine red crescent society yana faɗa a wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya taro na bayani akan abin da ke faruwa ina kira ga mambobin kwamitin na wato wannan kwamitin sulhun da su yi duk abu mai yiwuwa domin tabbatar da ganin an magance matsaloli da ake fuskanta kuma ina kiran ne a madadin ma'aikata da 'yan sa kai da kungiyoyin taimako da na kiwon lafiya da likitoci da nes nes wanda suke aiki a gaza da aka yi wa ƙawanya yayi kashedi cewa babban injin janareto na asibitin alkods ya daina aiki kwanaki biyu da suka shuɗe saboda rashin mai jilani ya ce mutane da suka rasa matsugunansu sun kai dubu goma sha hudu suke zaune a wurin bankin marasa lafiya ɗari hudu da waɗanda suka jikata bayan kowane bala'i daga allah mutane kan yi muhawara akan sake gina garin ba tare da sauya fasalin yankin da ya fuskanci bala'in ba kasar morocco ta wadda ta fuskanci mummunan bala'i na girgizan kasa a cikin watan satumban wannan shekara ta yi alkawarin sake gina kasar da irin tsarin gine-ginenta na tarihi kasar na shirin kashe dalar amurka miliyon dubu goma sha ɗaya da miliyon ɗari bakwai wurin sake gina kasar a cikin shekaru biyar masu zuwa bayan girgizar kasa da ta afka a kasar mazauna ƙauyuka da sun dace da masu gine-gine akan ba da muhimmanci ga wato tsarin gini da zai jure girgizar ƙasa nan gaba hakan da zai sa a mai da hankali wurin sayan kayan gini masu inganci na zamani sai dai gwamnati ta ce za ta sake gina yankin da girgizar ta afkawa tare da la'akari da fasalin gini na tarihi irin al'adu na morocco labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau asabar ma'aikatar harkokin wajen koriya ta arewa ta yi allah wadai da kalaman sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken akan alakan pinyon da moscow tana mai cewa kalaman nashi suna ruruta rikicin tashin hankali na siyasa da na soji a yankin ne kawai blinken ya je birnin seoul a farkon wannan mako bayan halartar taron ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar g7 a japan ya gana da shugaban koriya ta kudu yung sung yul wanda suka yi bayanai da dama da shi da jami'an kasar a ziyarar da ya kai a babban birnin koriya ta kudu ya ce alakar soji tsakanin pyongyang da moscow tana ƙara girma da hatsari don haka ya buƙaci beijing da take zama babbar aminiyar pyongyang da ta kwabi koriya ta arewa mai makamin wato nukiliya yau asabar pyongyang ta yi allah wadai da blinken tare da cewa kalaman nasa batu ne kawai na wato wato batu ne kawai da kuma tsokana wani harin ba zata da kungiyoyin 'yan kabilar myanmar suka kai ya toshe hanyoyi biyu masu muhimmanci ga babbar abokiyar cinikayyar kasar wato china kenan lamarin da ya kawo cikas ga harkokin kasuwanci da ke kan iyakokin kasar kana yana iya hana biyan harajin gwamnatin mulkin sojin da ba ta samun kudaden shiga da ma kudaden kasashen waje. an shafe makonni biyu ana gwabza fada a arewacin kasar arewacin jihar shan inda kusan mutane dubu hamsin suka rasa muhallansu kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana kuma ya kasance kalubale mafi girma da gwamnatin sojan ta fuskanta tun lokacin da ta kwace mulki shekarar 2021 da baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma za mu je ga rahoton a yau ne al'ummar jihohin kogi bayelsa da imo inda wa'adin gwamnoni masu ci a yanzu ya kusan karewa suka kaɗa ƙuri'unsu domin su zaɓi waɗanda za su maye gurbinsu cikin shekaru hudu masu zuwa cikin wata tattaunawa da wakilan muryar amurka ta wayar raho mustapha nasiru batsari a kogi lamido abubakar a jihar sokoto a jihar bayelsa da alphonsus okorigwe a jihar imo domin sanin halin da ake ciki na fara da yi wa mustapha nasiru batsari tambaya domin sanin halin da ake ciki a kogin na'am to a halin yanzu dai an riga an rufe rumfunan zaɓe kusan duk bayanan da muka tattaro daga fadin jihar wato kanana hukumomin da ke jihar kogi dan banda wasu da aka ɗan samu matsaloli to an riga an gama yanzu aikin da ita hukuma zaɓe take yi shine jami'anta suna tattara sakamako a matakan gundumomi sannan daga bisani a tattara a kai mata cibiyarta da ta sa domin fara kirga sakamako ta yi kila cikin dare ko kuma wayewar garin gobe a samu sakamakon gaba daya akwai karamar hukuma a yumba inda nan ne muka samu labarin an rasa rai wato bayanin ya kasu kashi biyu a ɗaya gefen an bayyana cewa dan wata jam'iyya ne ya sungumi akwati zai gudu sai magoya bayan ɗaya jam'iyyar suka auka mashi da duka da makamai aka kashe shi to amma kuma a ɗaya gefen bayanin da muka samu duka akan wannan al'amari dai shine jami'an tsaro ne suka bindige wannan mutum a lokacin da yake kokarin tserewa da wannan akwati da ya sata a wannan gari na ayimba to amma a lokacin da muka tuntuɓi shi babban jami'in 'yan sanda da ke kula da wannan zaɓe na jihar kogi wato dig habu sani ya ce a gaskiya suna kan bincike ba su gama tantancewa ba To ana sa rai zuwa gobe kenan ko daren yau za a iya kama tattara. Eh to amma dai kamar yadda shi jami'in yada labarai na hukumar zaɓe a nan jihar Kogi yace suna iya ƙoƙarin su domin su ga an samu wannan sakamako cikin lokaci. ka yi bayani a game da matakan tsaro. Gaskiya Aisha wannan matakan tsaro ya yi tasiri sosai musamman nan birnin Lakwaja akwai unguwanni da a da aka san su da irin wannan dan rashin kwanciyar hankali idan ana zaɓe. Mhm. Amma a wannan lokaci a sakamakon wayannan jami'an tsaro da aka jibga kusan gaskiya an samu natsuwa kuma ma babban abin da ya bamu sha'awa shine yadda aka samu tururuwan mata suka fito domin kada ƙuri'arsu a wannan zaɓe. To Malam Lamido wani hali ake ciki yanzu a jihar Bayelsa? Ba shakka hajiya Aisha hali da ake ciki an kammala zaben kujerar gwamna a jihar Bayelsa wanda ya gudana yau. sai dai zuwa yanzu ana ci gaba da dakon sakamakon zaɓe wanda ake samu daga rukunonin zaɓe zuwa inda ake tattara shi na ƙananan hukumomi har a kai ga tattara shi zuwa babban wurin da aka tsara sakamakon zaɓe. Zaɓen na bayansa ya gudana amma ya bar baya da kura bisa la'akari da batun tsaro shine ya mamaye batun na zaɓe. An samu karancin fitowar jama'a yayin zaɓen sannan kuma bayanai na nuna an samu wasu 'yan bindiga da suka buɗe wuta a can karamar hukumar bras da ke kan ruwa inda aka nunar mutane da dama sun jikkata haka kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ita ma ta fitar da wata sanarwa inda ta ce ta rasa wasu 'ya'yanta waɗanda take ganin sun ɓata. zuwa yanzu kuma na tattauna da jami'an tsaro da dama misali rashin tsaro da ya faru a wasu sassan ƙananan hukumomi da ke cikin ruwa musamman karamar hukumar nambi an nunar akwai wani da ya rasa ransa sakamakon wani dauki ba daɗi da ake zargin wasu 'yan bindiga sun yi tsakanin masu kada ƙuri'a. Alfonsus ko za ka sanar da mu halin da ake ciki. to zan da ce aisha an gudanar da zaben gwamnan jihar imo yau lami lafiya saboda kusan duk wuraren da aka gudanar da zaben rumfunan zaɓe an fara zaben cikin lokaci kuma galibi rumfunan zaɓe inda muka lalleka na'urar tantance masu zaɓe suna cikin hali dai mai kyau kuma an zo da kayayyakin zaɓe a daidai gwargwado amma kuma abin da aka samu shine masu zaɓe a jihar imo dai yawancin wuraren da aka ga mutane dai ba su fito zaɓen ba hmm. musamman da wurare kamar su a bombise da kuma karamar hukumar wangele to kuma an samu wurare inda aka yi zargi cewa an sassaye kuriyu mhm. musamman dai a karamar hukumar abon bite da kuma cikin kowane babban birnin jihar imo sannan kuma wasu wuraren kuma an lura cewa jami'an tsaro ba su samu sun karasa wayannan rumfunan zaɓe akwai wani dalili da jami'an tsaron suka bayar duk da cewa mun san cewa jihar imo matsalar tsaro ya yi mata katutu eto eh galibi ne za a ce da yake a jihar imo kamar yadda ita rundunar 'yan sandan kasar ta bayyana cewa an tura jami'an tsaro sama da dubu ashirin da biyar jihar Imo don tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a lokacin zaben. Amma kuwa mutane da dama sun koka cewa ba su gan jami'an tsaron ba a rumfunan zaben su ba. Ko da yake su din ma ita rundunar 'yan sandan jihar Imo da lokacin da na tuntu su shi kakakin nasu Henry Okoye bai samu ya daga wayata ba shi yasa ba samu daidai ainihin dalilin da yasa ba a gan jami'in a wasu rumfunan zaɓe ba to an gaishe ku Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ga Ibrahim Garba ta shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Salam BOA Hausa, muna son ku ƙalato mana kaɗan daga cikin tarihin janar na sojan Nijar ɗin nan wanda ya hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazum wato Abdulrahman Umar Ciyani. Masu tambaya Sanusi Madattai da Magaran da Isuhu Makera Madattai da Magaran. Assalamu alaikum zuwa ga filin ansoshin takaddunku na sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku tambayar min masana meye TikTok kuma ya ake amfani da shi. Da fatan za a taimaka a an samu wannan tambaya. Na gode. Mai tambaya Ishak Abdullahi ɗan Rimi Bena a ƙaramar hukumar mulki ta wasa gudanku a jihar Kebbi, Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin shugaban gwamnatin mulkin soja ta Nijar janar Abdulrahman Umar Chani. Idan masu tambayar Sanusi madattai da magaran da isu Makera madattai da magaran na saurare, ga ansar da wakilinmu a Agadas Hamidan Mahmud ya haɗo mana. An haifi abdulrahman Chani a shekara ta 1964 a garin Filinge da ke cikin jihar Talabiri a yammacin ƙasar Nijar. ya yi karatun firamare a garinsu a filinge inda daga bisani ya ci gaba da karatunsa a bambam birni ya mai ya shiga aikin soja a shekara ta 1984 abdulrahman chani ya yi karatun aikin soja a wata makarantar da ke kasar senegal da ake kira ecole d'application de l'infanterie de ts kuma ya samu horo masu yawa tsakanin kasashen Amurka da kuma faransa janar chani ne kwamandan fadar shugaban kasa tun shekara ta 2011 Muhammadu Isufu ne wanda Bazum ya gada ne ya kafa rundunar don samun kariya daga yunkurin kifar da gwamnatinsa daga dakarun soji. An kuma alakanta cani da yunkurin juyin mulki domin kifar da gwamnatin Isuf Muhammadu. Amma ya bayyana gaban kotu inda ya musanta zargin a shekara ta 2018. Lokuta da dama dai tsohon shugaban kasa Isuf Muhammadu ya buƙaci Bazum ya ci gaba da riko da rundunar tsaron fadar shugaban kasa. a yadda take ciki har da cani wanda ya kawar da juyin mulkin shekara 2021 ana saura kwana guda a rantsar da bazum shekarun cani 62 kuma shine kwamandan rundunar fadar shugaban kasa tun shekara ta 2011 a shekara 2018 ne dai tsohon shugaban kasa isu muhammadu ya naɗa shi mukamin janar an dai sha zargin sa da yunkurin juyin mulki na 2015 kuma daga bisani kotu ta wanke sa a ranar 26 ga watan yuli ne abdurrahman chani ya jagoranci jami'an tsaron fadar shugaban kasa wajen tsare bazum a fadar shugaban kasar da ke yamai rahotanni sun ce chani ne ya jagoranci juyin mulkin wanda bayanai suka ce bazum ya yi niyyar sauke sa daga mukaminsa a ranar 28 ga watan yuli ne abdurrahman chani ya ayyana kansa a matsayin shugaban majalisar ceton kasa a cikin wani jawabi da ya a cikin talabijin na kasa inda ya ce kalubalen da suka hada da rashawa da rashin kayan aiki a rundunar sojojin kasar ta nijar da dai sauransu su ne suka tunzara juyin mulki amma bai bayar da lokacin da za a dawo mulkin farar fulla ba sai kuma ansar tambaya kan kafar sada zumunta ta tiktok Idan mai tambayar ISHAK Abdullahi rini Bena da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu kwai na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce. Assalamu alaikum Malam ISHAK Abdullahi rini Bena uh, a jihar Kebbin Najeriya. ga tambayar ka nan wacce kake son sanin wai shin mecece manhajar tiktok kuma yaya ake amfani da wannan manhaja to da farko dai ina so san cewa ita manhaja ita tiktok manhaja ce wacce take ba wa mutum dama ya dauki hoton bidiyo sannan kuma ya watsa a kafafen sada zumunta don al'umma su gan shi a duniya. Dakta misali yanzu eh, wace kamfani ce ta kirkiri wannan manhaja kuma wace ƙasa take eh, inda zai zama to ita ce tushen eh, wannan manhaja ta TikTok. Kirkira ce ta wani kamfani da ake kira ByteDance a ƙasar Sin wato China wanda aka kirkiri wannan da sunan doyin. to doyin da harshen sinanci yana nufin hoto mai motsi to kage kenan bidiyo wannan kirkira kuwa ta wannan manhaja an kammala ta a shekara ta 2016 to amma bai zamana an kaddamar da ita ba sai a shekara ta 2017 aka kaddamar aka watsa kuma a duniya don al'umma su yi amfani da ita wannan manhaja to manufar wannan manhaja ita ce yada gajeren bidiyo na 'yan daƙiƙoƙi da ba sa wuce sha biyar zuwa sittin to sannan kuma alhamdulillah ya karbu sosai ya karbu matuka musamman ma a tsakanin matasa a duniya saboda yakan ba da dama mutum ya yada faifin bidiyo misali kuma zai iya dan gyare-gyare a kansu na launi ne da wasu hotuna da kuma dai wasu saututtuka da zai iya sawa ya yada su. Eto eh, madala ya yaya maganin karbuwa kuma da wannan manhaja take da shi shin ta karbu a duniya? Ita wannan manhaja ta samu karbuwa a wajen matasa sosai da sosai saboda kuma a ita wannan manhaja tana da sauƙin sarrafuwa. To yanzu misali idan mutum yana bukata ya sauke wannan manhaja misali a wayarsa ta hannu wato salula yaya zai biya sauke wannan manhaja din misali ta yaya zai biya samu manhaja din kuma ya same ta ya zai yi amfani da ita. Idan mutum yana so zai sauke wannan manhaja tunda ka tambayi ya ake amfani da ita wannan manhaja ta TikTok to abin da za ka yi shine za ka je inda ake kira play in ka je play store za ka samu wannan manhaja sai ka sauke a kan wayarka sannan bayan ka sauke a kan wayarka sai zamana kuma ka yi ma naka wato kamar shafinka kenan ko kuma naka zauren sai zamana ka masa rijista ah, wanda kuma akwai abubuwan da za su tambaye ka sai su baka za su tura maka wasu nambobi na sirri wanda zai zamana kamar shine code naka kenan da shi zaka dinga yin amfani to idan ka ɗauki bidiyo naka sai ya zamana ka yada a wannan zaure naka sannan in kana so al'umma su su yi ta bibiyan ka dole kai ma za ka bibi wasu saboda kaman kenan kana kula alakar ka da su to ta nan ne ake amfani da shi tiktok ko kuma wannan manhaja a yada a gajeren bidiyo to wani abun da ya kamata kuma ka fahimta shine saboda wasu kasashe ba su da matakan da ake bi ana tsarkake abubuwan da ake yadawa to sai zamana akan yada abubuwan da ma ba su bane wasu abubuwan da za ka tara watakila batsa ne ko kuma abun din ya shafi bidiyon ya shafi cin zarafi ga wani ko ga addini ko ga wata al'ada to amma a wasu kasashe kuma da suka fahimci ana yada ire-iren waɗannan batsa sai zamana sun yi ma tiktok ɗin tarnaki saboda su samu su yi masa dokoki wanda kamar yadda ita kasar sin china wato bayan ta kirkiri doyin ɗin wanda wato kamar za a ce husainin tiktok ɗin kenan su suna kiransa da doyin kamar da na faɗa a baya to sai zamana sun zo da ƙa'idoji waɗanda dole ne waɗannan bidiyo da za ka ɗauka sai sun cika waɗannan ƙa'idojin tukuna kafin ka yaɗa shi sabani watakila abin da kake gani a nan gida najeriya kusan kome ma yaɗa shi ake yi To, Dasta tun da ka yi bayanin cewa wasu kasashe sun yi wa wannan manhaja ɗin tarnaki kamar wani takunkumi haka saboda kai dai irin yadda za a yi amfani da shi. Ta yi watakila ko dakta zai zayyano mana wasu kasashe da wasu kasashe ne suka yi wannan wannan tarnaki ko kwace da baibayi wa wannan manhaja ta TikTok saboda a tsabtace irin al'amura da ake gudanarwa a cikin manhajar. to kasashe misali kasar india a shekara ta 2020 ta yi wa tiktok tarnaki saboda ta dakatar da yin amfani da shi kafin nan ta sake cire wannan takunkumin a shekara ta 2021 kuma idan watakila kana bibiya za ka fahimci cewa a lokacin a alif dubu biyu din har ila yau da ashirin lokacin gwamnatin donald trump a amerika a amurka su ma sun dakatar da yin amfani da tiktok kafin nan daga baya aka cire wannan takunkumin haka ma kasar pakistan ita ma ta yi wa tiktok takunkumi sannan kuma haka bangaladesh ita ma ta yi wa tiktok takunkumi a shekara ta 2019 indonesia ita ma ta yi wa tiktok takunkumi a shekara ta 2018 Dakta duka waɗannan takunkumi da ake ta kakabawa wannan manhaja a waɗannan ƙasashe ta yaya yake da nasaba da ita ainihin wato tiktok din kuma menene alfanun hakan ga su waɗannan ƙasashen da suka yi wa ita tiktok wannan takunkuman duk waɗannan takunkumi da ake bai wuce bai rasa nasaba da ƙoƙarin da ake a tsarkake abubuwan da al'umma za su dinga yaɗawa ne saboda idan an bar mutane kara zube za su dinga yaɗa abubuwan da bai dace ba to da fata ɗan kalilan da na binciko maka za su gamsar da kai akan me tiktok ke nufi da kuma yadda ake amfani da TikTok. A to da muna godiya da fatan wani lokaci in muka sake miko kokon na amsa mana wasu tambayoyin dakta zai yi la'akari da mu muna godiya. Na gode. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Baɗikwai da Hamidan Mahmud da wakilanmu da suka taimaka mana a Najeriya da niger wato Muhammad Salisu Lado da Yusuf Abdullahi da mu Julie Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam. To a gaida Ibrahim ka almasi garba yanzu kuma sai shirinmu wasanni. Wasanni a takaice. kocin atlantico madrid diego simeona ya tsawaita kwantarakinsa da kulob ɗin na la liga har zuwa watan yuli na shekara ta 2027 an nada kocin ɗan asalin kasan argentina a watan disamba na shekara ta 2011 ya kuma lashe wasanni 380 daga cikin wasanni 642 da ya jagoranta a kulob din shi kuwa nathan talla ya ce burinsa zai cika yayin da yake shirin bugawa najeriya wasa a gasar neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya ta FIFA ta shekara ta shida a mako mai zuwa. An sanya sunan dan wasan mai shekara 24 da haihuwa wanda ke wasa a kungiyar Bayar Rivers Hussein cikin tawagar Super eagle ta Najeriya da za ta kara da Lesotho da kuma Zimbabwe. A bangaren zargin cin zarafi kuwa dan uwa kuma wakilin tauraron Manchester United Marcus Rashford zai gurfana gaban kotu Amurka bayan kama goma shi laifin cin zarafi shi kuwa james madison ya fice daga tawagar ingila a wasan neman gurbin shiga gasar euro na 2024 a watan nuwamba saboda rauni a idon sawunsa don wasan tsakiyar mai shekaru 26 ya samu rauni ne a kwakwatawar da tottenham ta sha kashi a hannun chelsea da ce hudu da ɗaya a gasar premier a ranar litinin tottenham ta ce madison zai ci gaba da zama a hallway don murmurewa tare da ma'aikatar lafiya na club din sai kuma batun zawarcin dan wasan kyalin baffe inda kungiyoyin chelsea da liverpool da manchester united da newcastle united na farautar dan wasan faransa da ke taka leda a PSG kyalin baffe mai shekara 24 a watan janairu sa ke karewa yayin da rahotanni ke cewa ita kuwa real madrid ba ta zawarcinsa ya zuwa yanzu ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta bayar da mamaki da ta samu a karawa karawarta da Rayon balikano a filin wasa na Bernabeu inda aka tashi babu ci a wasan. 'Yan wasan Kasulo asiloti sun kasa zura kwallo ko ɗaya a maki 22 da suka samu a wasan. Kungiyar Arsenal da ke Ingila ta bayyana goyon bayanta akan caccakar da manajanta Mikel Ateta ya yi wa alkalancin karawar da suka yi da Newcastle wanda ya bayyana shi a matsayin abin kunya Lado Salisu Garba. muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. To an gaida na mutan Adamawa wannan ne kai muka shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. shugaban wata kungiyar agaji ta falasdino wato red crescent society ya faɗa a jiya juma'a cewa an kai hari akan wasu asibitoci hudu a arewacin zirin gaza a cikin sa'o'i 24 inda yake zargin isra'ila da auna asibitoci wato da gangan a yunkurinta na fitar da fararen hula a gaza sashen kiwon lafiya a gaza na fuskantar hari in ji marwan jelani babban daraktan kungiyar palestinian red christian society yana fadawa wani taron majalisar wato na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda aka yi domin jin abin da ke faruwa bayan kowane bala'i daga allah mutane dai kan yi muhawara akan sake gina gari ba tare da sauya fasalin yanki da ya fuskanci bala'in ba kasar morocco ne ta fuskanci mummunan bala'i a ciki wato na girgizan kasa a cikin watan satumba na wannan shekara ta kuma yi alkawarin sake gina kasar da irin tsarin gine ta na tarihi kasar na shirin kashe wato dala amurka miliyan dubu goma sha daya da miliyan ɗari bakwai wurin sake gina kasar a cikin shekaru biyar masu zuwa nan gaba a yau asabar ma'aikatan harkokin wajen koriya ta arewa ta yi allah wadai da kalaman sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken kan alakar pinyon da moscow tana mai cewa kalaman nashi za su kara ruruta rikicin siyasa da na soja ne a wannan yankin blinken ya je birnin seoul a farkon wannan mako bayan halartar taron ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar g7 da aka yi a japan ya kuma gana da shugaban koriya ta kudu yun suk yul da wasu manyan jami'ai To masu sauraro da haka ne kuma za mu karkara shirin namu na karshe a wani yau sai kuma gobe da safiyar ku idan Allah ya kai mu aji wasu abokan aikinmu da wannan sabon shirin. Yanzu a madadin baba ku makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Fiona nan dudu da wacce ta kula mada da na'ura malama Zainab ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a kwana lafiya. Ma'assalam.